Ba ƙaramin tashin hankali ba ne a ce kin haɗu da wani saurayi, kin fitar da shi a matsayin masoyi, kin mika masa wuya, kin sallama masa, kin zaɓe shi a matsayin mijin da zaki aura. Kin sanar da iyayenki cewa kin fitar da mijin aure. An tanadar masa abinci, wataƙila an tanadi masauki mai kyau da zai zo gidanku domin ya gaisa da iyayenki. Ta yiwu ya sa miki sati ɗaya ko sati biyu zai zo, kina ta lissafin kwanaki har ki dawo kina lissafin awannin zuwansa. a ranar da ya zo gidanku kin gama ƙawata guri kin fesa turare kin sa turaren wuta kin sanar da 'yan uwanki sun zo ɗaya bayan ɗaya sun gaisa da shi bayan duk wannan karramawa da wannan tagawomashi da kika nuna wa wannan saurayi kawai sai karɓo yaki da niyyar zai canja miki waya kwazam sai kika neme shi kika rasa tashin hankalin zai ƙara girmama idan kika gano cewa bayan wayar kima ya haɗa da wayar ƙananki ya tsere shin da wani takaici zaki ji da takaicin ya baki kunya ya kunya taki a wajen iyayenki da danginki ko kuwa da raɗaɗin ya guje miki da waya ko kuwa zaki ji da raɗaɗin masoyin da kika zaɓa a matsayin masoyi ya guje miki ko kuwa za ki ji raɗaɗin cin amanar da ya miki ne ya ki uwa ki suranta a ranki cewa ke ce wani masoyi da kika fi so wanda kike kwanciya kina kallon sararin samaniya kina tunaninsa ne ya aikata miki haka kaddara cewa wannan masoyinki da bugun zuciyarki ke bugawa tare da soyayyarsa a kowane awa a kowane minti a kowane sakon shine ya aikata miki wannan mummunar cin amanar wani mataki za ki iya ɗauka sannan ya za ki ci gaba da rayuwa ba tare da wannan masoyi ba bayan ya yi miki wannan cin amanar sannan da wace fuska da wani salo za ki ƙara karɓar wani masoyi a karo na biyu idan ya zo neman aurenki. Kika dai duk inda kika kai da zurfafa tunani da tsawaita hangen nesa domin lalubo amsoshin tambayoyin da na baki ba za ki ci nasara hakan cikin gaggawa ba. har sai kin saurari labarin da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa ya bada na wata baiwar Allah wacce saurayinta masoyinta da ta yadda da shi ya aikata mata irin abin da muka baki misali. Jama'a salamu alaikum.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 akwai wani korafi da muka samu daga wata bayar Allah akan cewa wani saurayi ya zo gidansu ya nuna mata cewa yana santa wanda har ma ta sanar da iyayenta wanda kuma daga baya wata ran sai ya ga wayar hannunta sai ya ce ai zai canja mata waya wai zai siya mata babbar waya ita ta ɗauka ma magana ne na wasa sai ya ce wai wayan waye ya fi na kowa girma a gidan sai ta ɗauko na kananta ta kawo masa ya rike wayoyi guda biyu daga nan kuma sai ya ce mata kash ai ɗan kullum mota na na neme shi na rasa saboda haka ku taya ni a duba sai ta ce dama kana da mota ne sai ce eh wai ai yayi parking din motar a can bakin titi wanda ya ce to da Allah a taimaka a je a duba wanda sun fa wannan yayi nan wannan yayi can ana duba dan makullin mota shi kuma ya samu wani lungu ya gudu da waɗannan wayoyin nasa guda biyu tun daga nan ya kashe waya bayan samun wannan korafi kwamishinan 'yan sanda cp saba'ila sha'ibu duka fsi ita da dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin dpo na sharaɗa sp abdulrahim adamu tare da basu umarnin lalle lalle duk inda wannan matashi yake barawo a kamo shi wanda Allah madaukakin sarki a sintiri da aka faɗaɗa wanda kwamishina ya bada umarni aka cafko shi to gashi dai kuma ya tabbatar mana da cewa kwarai kuwa shine kuma ba ma iya wannan yawa ba yawanci yakan yi wa 'yan mata hakan da sunan soyayya to an ce fa waka baki mai ita aka ce me to bismillah me sunanka da karfi sunana muhammad saifullahi na sunana muhammad saifullahi shekarun ka nawa shekara ta 22 da karfi a ina kake da zama to ga ka a hedikwatar yan sanda ba mu labari mai kai ka zo nan abin da na yi kamar yadda kai bayani shine abin da zan maimaita hmm. na ce ina santa kuma da gaske ne ina san nata to kuma bayan na je sai muka yi magana da ita cewa akan zan canza mata wata wayan to da na yi magana da ita akan zan canza mata wayan bayan sun bani nasu guda biyu da ita da kananta kawai sai na tafi da su me kai da wayoyin ya lokacin da na tafi da su gaskiya tunani na sai bani cewa to kawai tunda dai suna bukata an canja musu wasu bara na sai da wa'annan kawai shine abin da ya ka gaya musu hakan ko kawai guduwa kai ban gaya musu gaskiya so a takaice tunda kaga ka sa abubuwan da ka gaya mana yan matan da ka irin wannan yaudara kai satar wayar su sun kai guda nawa za su kai guda gaskiya gaskiya fa da dadewa ne guda biyun wannan guda biyun ne dai kwanan nan to na bayan me kai da su su ma dai kusan abin da ya faru kai baya ba mu labari mana su nasu wayancan na bayan da ka karba me eh, kai da su su ma dai gaskiya sai da su ne to me kai da kuɗin eh to kasan dai mutum ba za a rasa shi da wasu uzurirka na rayuwa ba to wannan abubuwan ne dai gaskiya abin da na san nayi da su to ba mu labari ya ka ji a jikinka lokacin da ka zo hannu gaskiya na ji wani iri haka dai yanayin nadama ta sauka sosai a tare da ni da ina fatan cewa insha Allah rabbi irin haka ba za ta sake faruwa da ni a rayuwata ba to yanzu ga shi irin kuɗin mun kamo ku mun zo nan kun ce mata kuɗi haka mhm. sai kaga mun saki bidiyon ku yan mata da yawa za su iya gane ka wannan abu da na gaya ma shi a to za mu duba gari kai yanzu wannan abin da kai daidai ne a gaskiya ba daidai ba ne a ganin ka kai laifin nan da kai me kenan mm, to yaudara za a ce dai ko ya zan fassara abun a to aina ga yaudara ita ce in ka zo ka ce kana son ba za ka aure ta eh. sannan ka gudu shine yaudara amma yanayin da ka zo kuma ka karbi waya ba Yaudara ne da zambe cikin aminci ko a to ai kai nake tambaya tunda kai ba yaudara ne da zambe cikin aminci a yadda ne bambanci abin da kai da sata gaskiya ba su da tsara za da yawa eh? kusan ba su da tazara ba su da tazara sosai to alhamdulillah kamar yadda kuka ji ya faɗa yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda ya sa a gudanar da bincike na kwakwaf da zara an kammala bincike wannan fa za mu gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama izina saboda haka al'umma ana kula sosai kuma ana kiyayewa musamman 'yan mata a kula da samarin da suke zuwa gunku in mutum ya zo wurinku da sunan soyayya saboda sha'ani na tsaro a san wane ne a san kuma daga ina yake Dina na mutum ya ce a ɗauki kuɗi a bashi ko a ɗauki kuma wani soyoyi a bashi to kai ma kun san inda abin ya nufa saboda haka ubangiji Allah ya kare mu masu shiriwa a cikinsu ubangiji Allah shirye su wanda kuma ba za su shiri ba da Allah ku ci mu da addu'a ubangiji Allah hada su da yan operation pop adam